Mataimakin shugaban na Najeriya wanda ya jagoranci tawagar gwamnatin tarayya domin ta'aziyya da jajantawa ga mai martaba sarkin Kano, gwamnati da al'ummar jihar Kano game da harin 'yan bindiga a babban masallacin Juma'a na Kano, ya ce gwamnatin Najeriya ta kaɗu matuƙa dangane da harin bom ɗin. Allah Ubangiji ya ji kan musulmi, Allah ya gafarta musu, wanda suka samu rauni kuma Allah ya ba su lafiya. Allah Ubangiji ya cire mana wannan masifa ta 'yan ta'adda. Allah Ubangiji ya kawar mana da wannan masifa na boko haram da muke fama da shi a wannan ƙasa tamu mai martaba na so amfani da wannan dama cewa wannan abu ya wuce ƙarfin maganan siyasa domin a yanzu a wurare da yawa za ka ji mutane ana cewa ai wannan abu gwamnati ne wannan abu babu ruwan gwamnati a ciki gwamnati a kullum abin da take yi shine ta kare al'ummanta ta kare rayuka da dukiyoyin jama'a a samu zaman lafiya a samu ci gaba a ƙasa a yau ina so in ja hankalinmu wajen wanda yake mahimmin maganar riko na tsaro a ƙasar nan yana hannu na farko national security advisor dan arewa ne daga sokoto yake kuma jikan shiru na biyu ministan defense kowa ya san shi general aliyu gusau daga zamfara yake mutumin gusau ne musulmi ne dan arewa ne haka inspector general of police na nigeria Suleiman Abba musulmi ne mutumin Jigawa State har ni ma kaina musulmi ne dan arewa ne ni ba zazzagi ne babu yanda za a yi mun nan a mu na musulmai yan arewa kuma yan Najeriya za mu zauna da wannan iko da Allah ya bamu mu ga cewa ana yi wani abu wanda yake ba daidai ba wa mutanenmu na arewa da kuma duk ƙasa gabaki ɗaya. Ina so amfani da wannan dama mai martaba ƙara taimakawa a jawo kan hankalin mutane wajen a samu haɗin kai ta haka ne in allah yadda za mu yi maganin wannan mummunan abu da na ta'addanci da boko haram suke kawo mana a wannan ƙasa allah ubangiji allah ya sauke mana shi allah ubangiji ya kawar mana da wannan masifa allah ji tausayin mu ya ba mu lafiya da zaman lafiya mataimakin shugaban najeriya kenan muhammad na sambo mai martaba sarkin kano malam muhammad sanusi na biyu ya mayar da jawabi mu kano abinda muka ɗauka duk sanda musiba ta zo babu abin da yake samu mu sai abin da allah ya rubuta mutanen nan mu ne uwan mu ne ba wajen laifi suka je ba ranar juma'a suka fito masallaci ibada suka zo suna cikin sallah aka halaka su mun musu kyakkyawan zaton shahada allah ya karɓi shahadarsu kuma muna kiran jama'a kullum kada su yi aiki da jita-jita kuma su haɗa kai da jami'an tsaro a wajen samun kwanciyar hankali kuma musiba ba a taratta da fushi ana taratta da haƙuri da dangana irin waɗannan abubuwa idan sun faru lallai muna bukata shugabanni su bincika a ga yaya aka yi wannan abin ya faru su wane ne suka yi waɗanne hanyoyi za a ɗauka saboda kare afkuwar wannan sannan mutanen da abin ya shafa da ƙasashen da suka shafa mai hukuma za ta yi wajen taimaka musu wannan nauyi ne wanda Allah ya ɗora mana na shugabancin jama'a amma muna kira ga shugabanni kan ƙarfafa matakai na tsaro a ƙasar nan gaba ɗaya muna gogewa wa jami'an tsaro na kano suna iyakacin ƙoƙarinsu mu kuma muna gaya wa mu su ɗauki matakai da za su taimaka su karfafa wannan don saboda abin ya fi ƙarfin mutum ɗaya ko wani sashe ɗaya kuma muna roƙon allah ya tona asirin waɗanda suka aikata wannan kuma ya ba da ikon ɗaukan mataki a kansu idan asirin ya tona. mai martaba sarkin kano kenan malam muhammadu sanusi na biyu mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria